an bayyana zaben gwamnonin jihohin Bauchi da kuma Gombe da cewa ya yi sauƙi idan aka kwatanta shi da na shugaban kasa da 'yan majalisun tarayya da aka gudanar a ranar 23 ga watan da ya gabata. Ga dai abin da wasu ke shaida mini a bayan da suka kammala kada su. Gaskiya mun gode wa Allah ga wannan zaben da aka yi ba wahala ba komai mun gode wa Allah. So mun kada kuri'an mu lafiya kuma sannan yana fata wanda za zo su kada Allah ya ba su sa'a su ma su kada lafiya kowa ya koma gidansa lafiya gaskiya yanda aka zauna wancan aka dan samu matsala da aka zo aka wayar da mutane kai so sai aka samu sauki yanzu kayan rida yana amfani yadda ya kamata kana zuwa kana dangula hannun kare dauka akwai sauki ainihin ma an samu sauki sosai to sai dai kuma zaben kujerar gwamna da na yan majalisun jihohin takara ne mai zafi a tsakankanin jam'iyyu guda biyu wato apc da kuma pdp a jihar bauchi takara ne tsakanin tsohon ministan tarayya bala muhammad kauran bauchi na jam'iyyar pdp da kuma gwamna Muhammad Abdullahi mai son yin zarce a jami'ar APC. Ga abin da Bala Muhammad Ƙauran Bauchi ke cewa. Rahim mana godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mu a matsayinmu na 'yan Najeriya wannan gaba na zaɓe mai muhimmanci. kuma muna ganin alaman alheri a ciki a gaskiya mun ma muna goyon bayan hukumar 'yan sandan aka samu mutane suna sayan kuri'u a kama su gwamna muhammad abdullahi abubakar makama babba na bauchi ya yi nasiha ne wa abokan takararsa. sakamako duk inda sakamako ya zo abin da mutane suke manta shine Allah ke bada mulki wa wanda yake so a lokacin da yake so a dalilin haka ne Allah ya riga ya rubuta gavnansa tuntuni to duk inda sakamako ya zo kuma wallahi ina tabbatar muku za mu yi tauhidi dukkan wanda abokanan takara na ina kira gare su lokacin da aka sanar da sakamako to kowannensu shi ma ya tauhidi ya sani cewa Allah ke ba da mulki wanda yake so a lokacin da yake so. A jihar Gombe kuwa takara ne tsakanin tsohon mataimakin kakakin majalisar tarayya wanda halin yanzu sanata ne da ke takarar kujerar gwamna a tutan PDP Usman Bayero na faɗa. Ga abin da yake cewa. A wannan kuma mu dai zaman lafiya da muka sa hannu a kai ba mu canja ba. Kuma in sha Allah za a yi zaɓen nan a gama lafiya. Ni dan ƙauye ne. Abokin takararsa shine Muhammad Inuwa Yahaya daga jam'iyyar apc mai adawa wanda wannan shine karo na uku da yake yin takara ya ce jam'iyyarsa za ta yi nasara a zaben na yau yana nan a jihar gombe kuma allah da za mu kafa gwamnatin apc da allah za mu ga cikin takara in Allah da ko da rintsi sai mun kowa cikin ikon Allah mu kafa gwamnatin APC a jihar Gombe da Allah kuma za mu ci zaɓe. Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya.